Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na cigaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kar mu manta baya shi. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata muna tattauna da ibrahim musa jami'a majalisar tantance ingantaccen iri ta ƙasa a najeriya inda ya fara mana bayani kan iraruwan da suka fitar masu jura fari wuta-wuta da kuma masu amfani da taki kaɗan a bana don karfafawa manoma da malaman gona gwiwa dangane da harkar noma a ƙasar. bayan da hukumar yanayi ta Najeriya ta yi hasashen cewa damuna za ta faɗi da wuri. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya inda Ibrahim Musa ya ci gaba da yi wa wakiliyar Hauwa Umar ƙarin bayani kan irin ƙalubale da suke fuskanta. kalubale ɗaya muke da shi maganar alkama ana yawan cin burodi ana amfani da alkama dan wake taliya da dai sauransu so yanzu mun dukufa muna nan muna aiki da masana halittar tsirrai mu ga yadda zamu fitar da alkama wanda za ta fitar da yabanya da yawa sannan kuma mu rage mata lokacin yinta saboda wasu guraren ana samun matsala na kamfan ruwa inda rani ne kuma hailo mu rage lokacin saboda wani lokacin ranin baya ja sosai damuna sai ta faɗi ta ɓata alkama so ana aiki tukuru sosai akan tabbatar da ainihin mun samu ingantaccen iri na alkama wanda za mu yi amfani da shi To musamman ma da kai bayanin cewa an yi hasashen cewa damuna za ta faɗi da wuri. Shin a irin nan da aka fitar akwai wanda yake jurewa yawan ruwa? Da akwai gurare da yawa da ake samun ambaliyar ruwa, mo especially guraren da suke kusa da koguna da madatsun ruwanmu. An fitar da iri musamman irin shinkafa da masara da dai sauransu masu jure ambaliyar ruwa. Ko ruwa ya shanye su za su ɗauki lokaci mai yawa har ruwan ya janye su kuma meke. An fitar da waɗannan nau'ukan irurukan daban-daban kuma an duba wurare daban-daban saboda wuraren da muke noman shinkafa a arewacin najeriya ma yana da yawa akwai haɗeja jama'ar riba basin wanda ya shafi kura kano kenan su jama'are su haɗeja su auyo su ringim sannan akwai yankin jihar kebbi sannan akwai masu noma ta ma'anan jihar nasarawa akwai kuma kasashen kudu maso gabar wato kasashen ibo akwai su a bakileke duk waɗannan guraren mun shiga mun yi bincike a gurin an kuma su ma ainihin kamfanonin irin sun yi bincike sosai ah, sun fito da nau'ukan iri wanda ya dace da yanayin ainihin wuraren da aka yi su domin su kamar adamawa akwai wani babban kamfani shi ya fitar da irin makala uku akwai na noman rani akwai na ainihin noman damuna sannan akwai kuma wanda ma ake shuka ta a cikin a dasa ta a cikin ruwan kuma za ta taso za ta yi so muna aiki tukuru sosai kuma waɗannan kamfanuka ingantaccen irin nan har ma suna da ƙungiya wacce ake kira sidan su kuma manoman su ma suna da ƙungiya wacce ake kira afa shugaban manoma ma na ƙasa gaba da architect kabiru ibrahim yana ɗaya daga cikin wakilai wanda gwamnatin tarayya ta sa su a cikin dokar kundin hukumar zai zama kamar shi ma memba ne a majalisar zartarwa ta wannan hukuma mai tantance ingantaccen iri sannan akwai sidan akwai ina ganin shugabansu ana kiransa mr richard shi ma yana wakiltar kamfanoni masu ingantaccen iri a wannan hukuma ko zama za a yi akan zauna da su duk wani sako muhimmi ko wani iri da aka fitar za a a sanar musu su je su sanarwa da mutanen su sannan irin nan ba mu kaɗai muke fitar da shi ba akwai kwamiti da ake kira kwamiti na releasing variety duk abin da kai a matsayinka na kamfani ko masanin halittar tsirrai ko daga jami'a ne ko ina ne sai an gwada waɗannan kamfanonin duka sai an kira waɗannan ma'aikatun daga da gwamnatin tarayya ta sa a cikin wannan kwamitin sai an kirawo su kowa ya amince da wannan irin da ya fito wato variety da ya fito sannan amince da shi kowa ya gani ya bincike a kansa sannan a release nasa a sake shi a barwa manoma babban kalubale da muke fuskanta a shekarun baya wanda ina ganin abun ya ragu wayarwa da manoma musamman manomanmu na karkara su rungumi ingantaccen iri su bar irinmu na gargajiya wannan tsaba ne ka shuka ka casa ka abin nan mun haɗa kai da gwamnatocin jihohi har da wasu ƙananan hukumomi muna ziyartar su da kuma makarantu na aikin gona dinnan da kwalejoji na aikin gona dinnan muna ziyartar su mu gaya musu ga yadda za a yi su yi mu'amala da manomanmu na karkara domin su rungumi wannan ingantaccen irin domin abinci ya wadata ya bunƙasa har ma fitar da shi ƙasashen waje kuma an yi nasara saboda an tare shinkafa ga shi nan yanzu shinkafar ƙasar ita ake ci ba a cika shigowa kusan kashi 95 ko 85 cikin 100 shinkafar Najeriya ake ci kuma a Najeriya aka noma ta so idan muka ci gaba da haka ina ganin nan da shekara biyu masu zuwa sai dai mu fita da shinkafa haka ita alkamar su masara duk masu kiwon kaji za su daina kuka akan cewa masara babu wanda za su nika su yi abincin kajinsu kudurorin gwamnatin kamar yadda aka zayyano su hukumar mu muna bi muna aiki sau da kafa da waɗannan kudurorin sannan kuma muna ba da ainihin tamu gudunmawa a matsayin mu na hukuma to ana ta maganar ingantaccen iri don a samu yalwa da sauransu in ma kun fitar da ingantaccen iri in su masu maganin kwari da sauransu da suke lalata amfanin gona ba su yi wani abu ba kaga za a zama kamar kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba ko kuma haƙa ba ta cimma ruwa ba ina maganan maganin kwari masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku amsar wannan tambaya yanzu a madadin bakon namu Ibrahim Musa da kuma wakilin ma Abuja Hauwa Umar sai kuma Jude Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin